أمرهم بحكمته من شأنه في كل ساعة أن يفرج هما ويكشف كربا ويغفر ذنبا وينصر وليا ويهلك عدوا ويرزق ويخفض ويرفع وتنزل أقضيته على وفق القدر على وفق القدر المكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فله الحمد وله الشكر على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يتعاظمه شيء ولا يتبرم من كثرة السائلين كل على تنوع حاجاتهم ولغاتهم قد وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله كمل مقامات العبودية كلها لله تبارك وتعالى فصار أكمل أكرم خلق الله عند الله وبلغ عند ربه ما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب وخاطبه ربه بوصف العبودية الشريف في أجل المقامات وأعلى المراتب في مقام الدعوة ومقام التحدي والعجاز ومقام الإسراء ومقام الإيهاء وإنزال القرآن فصلى الله على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة فإن الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات واعلموا أن أعمالكم محصاة واتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين معاشر المسلمين ما من إنسان في هذه الحياة إلا وهو يتقلب بين حالتين لا ينفك عنهما فإما أن يكسوه الله لباس النعمة والسراء وإما أن تنزع منه فتصيبه حالة الضراء والبؤس والبأساء فلا يخلو احد من بني البشر من هاتين الحالتين حتى يقضي عجله في هذه الحياة كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وليس الشأن في هذا التقلب بين السراء والضراء حتم ولا مناص منه وإنما الشأن كل الشأن في كيفية التعامل معهما ومدى استثمار الآقل الموفق واغتنامه لحالتي النعماء والبلواء بما يقربه من ربه ويرضيه ويرضيه عنه وبما ينفعه في حياته ودنياه وآخرته ولقد بين لنا ربنا جل جلاله كيفية تعامل الإنسان من حيث طبيعته من حيث طبيعته الإنسانية مع حالتي النعماء والضراء فقال سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء من بعد نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات أني إنه لفره فقور وقال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالإنسان من حيث هو إنسان يسرف في الفرح بالنعماء والسراء ويظن أن الله تعالى قد اختصه لكرامته بها بك لكرامته عنده حتى يصل إلى حد الأشر والبطر والفخر وينسى أنها نعمة من الله ولو شاء لنزعها منه في لمح البصر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله وفي المقابل نجد أنه يجزع ويتسخط ويقنط من رحمة الله إذا ابتلي بالضراء ونزعت منه العافية والرحمة حتى يصل به الحال إلى اتحام الله تعالى في قدره والاعتراض عليه في قضائه كما قال تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط وقال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هكذا هو الإنسان وهذه هي طبيعته إلا سنفا موفقا من الناس استثناه الله تعالى بقوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إنهم المؤمنون الصادقون الذين صدقوا مع الله وشكروا وصبروا في حالتي السراء والضراء فوقهم فوفقهم ربهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق وعلموا أن لله تعالى عليهم عبودية في حالة النعماء والسراء كما له سبحانه عبودية في حالة الضراء والبلوى فسعوا وبذلوا جهدهم في تكميل هاتين العبوديتين حتى سعدوا في حياتهم ورضوا عن الله تعالى في الحالتين فرضي الله عنهم وأرضاهم وما كان ليوفق إلى تلك العبودية إلا المؤمن وما كان ليوفق إلى تلك العبودية إلا المؤمن كما ثبت في حديث مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أيها المسلمون إن لله تعالى على عبده عبودية في حال في حالة السراء وما يحب وله عبودية في حالة الضراء وفيما يكره وهاتان العبوديتان هما ركنا السعادة وقطب رحاها ومن كملهما وأتى بهما فلا أسعد منه ولا أشرح صدرا ولا أكمل طمأنينة وسكينة منه فأما في حالة السراء وما يحب فإنه يقوم بعبودية الشكر والحمد والاعتراف له بأنها منه وله وأنها محض تكرم منه تعالى وتفضل على عبده ثم يشكر الله بلسانه وجوارحه ولا يستعمل هذه النعم إلا فيما يرضي الله تعالى فمن فعل ذلك فقد أدى شكر النعمة وقام لله بعبودية السراء واستحق جزاء الشاكرين الحامدين الذي جاءت النصوص متكاثرة ببيان ببيانه وبيان فضل الشكر ومكانته وأنه فريدة الله على عباده أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون وأما في حالة الضراء وفيما يكره فإنه يقوم بعبودية الصبر يقوم بعبودية الصبر والرضا والاستسلام لله تعالى ويعلم أن الابتلاء بالضراء والبأساء سنة ماضية وحتمية قدرية والمسلم العاقل لا يملك أمام ذلك إلا أن يرضى ويسلم أمره لله تعالى ويصبر وهو يعلم أن الله تعالى أن لله تعالى في ذلك الابتلاء حكما وغايات ظاهرة وخفية ثم هو أيضا لا يكتفي بالرضا والصبر فحسب بل يتخذ كل الوسائل الممكنة المشروعة لدفع ذلك الابتلاء فيدفع قدر الله بقدر الله بالأسباب الشرعية ويتوكل على الله ويستعين به ولا يتواكل ولا يتخاذل ولا يضعف فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف والله تعالى يحبه من عبده أن يسعى في رفع الضرر وإزالة البلاء حتى لا يهوطه اليأس والقنوط من رحمة الله فيضعف من مواجهة البلاء فيجزع ويخنع وينهزم ويستولي عليه الشيطان فالمؤمن الصادق تظهر عبوديته لربه تعالى أعظم ما تظهر حين يساب ببلاء وكرب فتجده عظيم الثقة بربه تعالى شديد التعلق بمولاه دائم الاستغاثة والتضرع لسيده متحليا بالصبر والمصابرة لا يشكو ولا يظهر الشكاية لأحد ينتظر الفرج من الله تعالى ولا ييأس من روح الله ولا يشك في أن الله تعالى هو فارج الهم وكاشف الكرب ومجيب دعوة المضطرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وما كان الله ليذرهم على ما هم عليه حتى ينجيهم ويكشف كربهم ويكشف كربهم وما كان الله ليتخلى عنهم وهم قد قاموا له تعالى بعبودية الضراء فجاءهم الفرج ونجاهم الله من الهم والغم والبلاء وكذلك ننجي المؤمنين وهذا يدل على أن تحقيق هاتين العبوديتين علامة الإيمان الصحيح وكما أن لله عبودية على عبده في حالة السراء والنعماء بالشكر والحمد وكذلك له تعالى على عبده عبودية عبودية بالصبر والرضا في حالة البلاء والضراء تلك الحالة التي لا ينفك عنها إنسان أبدا إخوة الإسلام رمضان على الباب شهر العبادة والتقرب إلى الله فلنستثمر ولنشمر, ولنشمر لطاعة الرحمن بصنوفه بصنوف من العبادات في أي حال من الأهوال نكون لنسعد في الدارين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة والعمل الصالح وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halitta dukkan halitta da kudararsa kuma yake tafiyar da al'amuran bayansa cikin hikimarsa yana daga al'amarin Allah tabaraka ta'ala yake kulla yawmin huwa fi sha'an a kowane lokaci Allah ta'ala yana cikin sha'ani na gudanar da ayyukan bayinsa shine yake yaye damuwa yake ɗauke dukkan wani bala'i Shi ne yake gafarta wa masu laifi Shi ne yake taimakon waliyansa ne yake halakar da abokan gabansa Allah ta'ala yana azurta wanda ya so a cikin bayinsa Allah yana daga darajar wanda ya ga dama ya kuma sauke wanda ya ga dama yana saukar da hukuncinsa a cikin bayi gwargwadon yadda Allah ta'ala ya hukunta tun kafin ya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin dukkan godiya da yabo na Allah ne shi kadai a kowane hali ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai babu abin da yake gagararsa ta'ala kuma baya gajiya idan bayi suka roke shi yana amsa musu roƙonsu yana biya musu bukatunsu tare da bambanci na harasa da yarensu da bambanci na bukatunsu ilimin Allah ya kewaye komai da komai duk abin da bayi suke cikin hali Allah ya sani ya kuma kididdige komai da komai a cikin bayinsa ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababbe daga Allah wanda yake tikar yake da cika da kamala ta ubudiyya wato shine bawan da ya bautawa Allah hakikanin bauta Allah ya zama mafi daraja da karamci a cikin bayin Allah ya kai matsayi mai girma a wajen ubangijinsa yadda Allah tabaraka wata'ala ya ambace shi da cewa shi bawansa ne a gurabe da dama gurabe da yawa cikin alkur'ani a cikin wato gurabe na ɗaukaka da kuma gurabe na yin da'awa duk ubangiji ya kira annabi muhammad salama da sunan bawansa da gurabe na tahaddi lokacin da yake gayawa mushirkai cewa in suna da iko su kawo abin da ibawa bawansa ko kwatankwacin abin da ibawa bawansa na alkur'ani Allah ya girma matsayin manzan Allah ya ce shi bawansa ne a makami na Isra'i lokacin da aka tafi da manzan Allah cikin dare daga makka zuwa baitul maqdis daga nan aka yi mi'raji da shi zuwa sama yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al ila al-masjid al-aqsa yace bi 'abdihi haka nan Allah ta'ala ya girma matsayin manzan Allah yace shi bawansa ne lokacin da yake masa wahayi da saukar da alqur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina haka Allah ya girma matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi bawansa ne a gurabe da dama saboda ya kammala ya cika wannan matsayi na ubudiyya ga Allah bautar Allah a kowane hali da yanayi da ya samu kansa a tsira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki waliyan Allah da wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah sannan mu nemi tsare kawunan mu daga azabar wuta kamar yadda annabin mu ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam wa lahu shakki tamratin koda da tsagin dabino ne mu sadaka domin ya zamo sanadi ko sababi na samun tsari da shamaki daga wuta walau bi kalimatin tayyiba ko da kalma ce da dada ku sani cewa manzo Allah ya gaya mana cewa ita aljanna an kewaye ta da almakare abubuwan da rai yake ki ita ko wuta an kewaye ta da shahawat abinda rai yake da sha'awa saboda haka mu tsaya mu yi aiki mu saba zukatanmu don mu nemi aljanna sannan kada mu biye wa san zuciyarmu wanda zai kai mu ga halaka Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce wattaqullaha ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah dokokin Allah wa alamu ku sani annakum mulaku za ku gamu da Allah wa bashiril mu'minin amma Allah ce ai bishara ga mu'minai su kan in sun gamu da Allah to za su samu rahamarsa da jin kansu ‘yan wa musulmi a wannan rayuwa da ɗan adam yake yin ta. a bayan ƙasa a wannan duniya yana rayuwa ne tsakanin hali guda biyu wanda babu wani ɗan adam face a cikinsu yake ko dai ya kasance yana rayuwa cikin hali na ni'ima Allah ya yalwata masa arziki ya ba shi lafiya ya ba shi duk abin da yake bukata na ni'imar duniya ko kuma a'a hali na biyu a ɗauke wannan Allah ya rike arzikinsa ga barin bawa ya sanya shi cikin rayuwa mai kunci kowane daga cikin waɗannan halaye guda biyu da Allah yake jarabar bayi a ciki to mu sani cewa ɗan adam Allah ya masa hukunci ne da wannan domin ya jarrabe shi ko dai ya jarrabe shi da ni'ima ko ya jarrabe shi da wahala da kunci Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khair fitna muna jarrabaku da sharri da kuma alheri kowane jarrabawa ce fitina ce wa ilaina turja'un a ƙarshe dai kuma gare mu za ku za ku dawo inji Allah ta'ala kowa ya ga sakamakon wannan jarabawa da aka yi masa da sharri wal khair ko dai jarabawa ta kunci da wahala yayi a cikin ta ko kuma jarabawa ta ni'ima da yarwa yayi a cikin ta kowane Allah ya ce wa ilaina turja'un kowa ya gama abin da zai rayuwa duniya Allah ga Allah ta'ala zai koma kuma abin da ake nufi in ya koma ya ga takayya na abin da ya aikata a wannan duniya ɗan uwana wannan hali biyu da ɗan adam yake samun kansa a ciki hali na ni'ima da yalwa ko hali na kunci da wahala ba su za ka kalla ba a'a sha'anin da za ka kalla al'amarin za ka duba ne yaya bawan Allah yake mu'amala da Ubangijinsa a ɗaya daga cikin waɗannan halaye idan mutum ya samu kansa a cikin ni'ima da yalwa ya yake mu'amala da Ubangiji yaya yake tuna Allah yana jin cewa daga Allah ne wannan ni'ima da yalwar yana jin cewa jarabawa ce ya kamata yi wa Allah godiya a ciki ko kuma a in Allah ya jarrabe shi da kunci da wahala da bala'o'i daban-daban ya yake mu'amala da ubangijinsa yana jin cewa jarabawa ce Allah yake masa don ya haƙuri ya nemi yadda Allah ko kuma yana ji a'a Allah ba ya sansani shi yasa yi mai haka ya gibe ya ga ubangiji wannan shi ne al'amari abin dubawa duk wanda ya samu kansa a cikin ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu ko dai na ni'ima da yalwa ko hali na kunci da wahala yaya bawa yake mu'amalantar ubangijinsa a cikin waɗannan halaye Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani a cikin alkur'ani bisa ɗabi'a ta ɗan adam halin da ɗan adam ɗabi'arsa take yayin da ya samu kansa cikin ni'ima ko yayin da ya samu kansa cikin wahala yaya yake a ɗabi'ance Allah ta'ala ya gaya mana cewa wala in azaknahu wa wala in azakna al-insana minna rahmatan thumma naza'na minhu innahu kafur dan adam kenan Allah wala in azakna al-insana yayin da muka dandana wa dan adam minna rahmatan rahama daga gare mu inji Allah ta'ala thumma naza'naha minhu sai muka dauke rahamar da nimar da muka yi masa innahu la ya'usun kafur sai ya ɗebe kauna sai kuma ya bijire ya yi tawaye idan Allah ya rike nimarsa daga bawa sai ya yi tawaye ga Allah hu la ya'usun kanun ko kafur la ya'usun kafur sai ya ɗebe kauna ya ga cewa ko Allah ya son sa ne kuma ya cewa Allah ya yi tawaye wala in na amma idan ko muka ɗanɗana masa ni'ima Ba da zarra. bayan da yana cikin wahala la abin abinda yake fada zahaba sayyi'atu anni ni kan ai yanzu ne da wata wahala ba abinda yake rike da shi na matsala innahu la farihun a lokacin kuma sai rika alfahari yana jiji da kai ka duba da biyar ɗan adam idan Allah ya bawa ni'ima sai ya karbe a barsa da ya san Allah ne yake yi da sai ya sallama ya ce Allah naka ne dama kai karba abin ka ya ubangiji ina bara ina roƙo ya laka damun da neman a'a sai ya fusata innahu la ya'usun kafur dan me za a dauke nima sai ya daidai kauna sannan kuma ya mutunce wa Allah yayi tawaye ga Allah idan kuma da yana cikin kunci da wahala sai Allah ya dauke wahalar ya ka masa nima sai ce abin da ya kamata sai Allah na gode ma da ka dauke min wahala ka min nima Allah ya ce a ba haka yake ba sai innahu la farihun fa sai ce zahaba sayi'atu anni ai dukan zuban da matsala shikenan innahu la farihun fa sai alfahari sai jiji da kai wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan Allah yake ba mu labari wa kala ta'ala Allah ta'ala ya yace wa idza an'amna 'ala a a a'rada wa na'a bi janibi idan muka yi ni'ima ga bawa sai ya kauda kai ya juya baya a a a'rada wa na'a bi janibi ya dauka cewa ai shi ya tsira wa idza massahu sharru idan kuma aka ɗanɗana masa wahala fa zo du'a in arif sai ya koma kuma yana magiya yana roƙon Allah kamar ba shi bane je aka yi masa nima ya kau da kai gabarin bin Allah yawa Allah ta waye. haka ɗabi'ar ɗan adam take to saboda haka ɗan adam in ka kalle shi a matsayinsa na mutum ga sa Allah ya ba mu labari Allah ya ba mu labari ta yadda in aka jarrabe shi da nima in aka jarrabe shi da nima sai ya ɗauka Allah ya fi son shi fiye da kowa sai kuma ya fara alfahari da jiji da kai ya manta cewa ni'imar daga Allah ne wanda Allah in ya ga dama zai ɗauke ta a lokacin da ya ga dama wannan ni'ima ɗin kamar yadda Allah ya ce wa idan masal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilai idan wahala ta dandani bawa ta bawa da'a rabbahu sai ya koma yana roƙon ubangiji muniban ilai yana cewa ya Allah ka yaye mun wannan wahala ya Allah ka musanya mun da arziki da yalwa wannan wahala thumma idza khawwalnahu ni'ma idan muka dauke wahalar inji Allah muka maida ni'ima bigiranta nasiya ma kana alai ma kana yadu ilayhi min qabl ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta shi jiya fa yake cikin wahala yake ta cewa Allah dauke mu da Allah ya dauke ya kamata ya risana ya ba Allah amma sai ya manta wancan sai ya manta abin da yake ciki wa ja'ala lillahi andadan da an sabili sai ma ka ga wa Allah shirka yana wa Allah wato gatsali dan me da fa yake cikin wahala jiya amma yau ya samu ni'ima sai ya manta da Allah ko kuma idan yana cikin wahala yana cikin ni'ima Allah ya dauke ta ya sashi cikin wahala sai ya ga cewa ai dan me za a yi masa haka dan me Allah zai dauke ni'ima ya musanya ta da wahala wa masa sharru fa usun kanut. idan sharri wahala ta shafe shi sai ga yana ɗebe kauna Allah ya ce wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan a wancan in aka yi masa ni'ima da arziki sai ce rabbi akraman ai da ma na tantance wannan girmamawa da ubangiji na yau amma aka ci kuma in ya shiga wahala aka kuntata masa arzikinsa sai ke rabbi ahanan ubangiji na ya wulakanta ni dan me zai dauke min arziki ya musanya min da wahala wannan dan adam kenan a bisa dabi haka yake ko da bai faɗa harshensa ba aikinsa yana nuna haka to amma wannan ɗabi'a ta ɗan adam su masu imani Allah ya togace su ya fidda su daga wannan halin su masu imani ba sa mu'amala da mahalicinsu da irin wannan mu'amala da Allah yake ba mu labari yadda dan adam yake su kan Allah ya fidda su daga wannan yayi musu togaciya domin Allah ya ce lallabi na sabaru wa amilu salihat sai kadai waɗanda suka yi haƙuri, suka san dukkan jarabawa daga Allah take wa amilu salihat kuma jarabawa ɗaya daga cin bi nan ba ta hana su aiki na garba in suna cikin ni'ima ni'imar ba ta hana su bin Allah saboda me sun san daga Allah take saboda su masu imani ne ni'ima ba ta hana su wa Allah da yin tawaye hakanan kuma in suna cikin kunci da wahala ba sa jin cewa ai Allah baya son su ne a'a sun ɗauka sun yadda jarbawa ce daga Allah kunci da wahala baya hana su bin Allah illa alladhina sabaru bayin Allah masu imani masu haƙuri a kowane yanayi suka samu kansu a ko na nima ko na wahala suna yin haƙuri su bi Allah wa amilus salihat suna yin aiki na kwarai sai Allah ya ce ulaika irin waɗannan bayi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah zai yi musu wata gafara a yafe musu kurakuran sannan ya ba su lada mai girma kaga kenan an gaya mana asalin dan adam yadda yake amma sai kuma an gaya mana amma in ne imani ne shi ga yadda yake mu'amalantar ubangiji a kowane hali a halin ni'ima baya mantawa da Allah yana godiya ga Allah yana bin Allah a halin kunci baya mantawa da Allah yana haƙuri yana bin Allah ƴan uwana wannan sune mummunai na gaskiya waɗanda suke sun gaskata imanin su da Allah sune wa Allah godiya a halin ni'ima suna haƙuri da jarabawar Allah a halin kunci shi yasa Allah ta'ala sai ya datar da su da ne da bin Allah da yin aiki na kwarai a cikin kowane hali suka samu kansu a ciki wato suna bauta wa Allah bauta a halin ni'ima ta godiya da yin da'a suna bauta wa Allah bauta a halin kunci da wahalhalu bauta ta haƙuri da abin da Allah ya jarrabe su kuma ba sa juyawa da baya a kowane hali shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bayani a cikin wani hadisi da imam muslim ya rawaito Ya ce li amril mu'min akwai abin mamaki dangane da al'amarin mai imani ajaban li amri almu'min akwai abin mamaki dangane da bawa mai imani mumini inna amrahu kullahu lahu khair al'amarin mai imani kowane ne alheri ne a gare shi inna amrahu kullahu khair duk al'amarinsa alheri ne a kowane yanayi ya samu kansa a ciki wannan abin mamaki ne game da al'amarin mummuni me yake nufi wancan halin da aka faɗa na farko na cewa bawa in ya samu ni'ima yana alfahari yana jiji da kai ba haka mummuni yake yi ba abin mamaki ɗabi'ar mutane ne, in sun samu ni'ima da arziki ɗaukaka suna da jiji da kai suna da alfahari amma ban da mai imani abin mamaki shi yasa ce ajaban li'amril mu'min shi kan al'amarin sa akwai ma gashi ya samu nima ya samu ɗaukaka amma duk da haka yana kaskantar da kai ga Allah baya alfahari baya jiji da kai kuma al'amarin mu'min yana da ban mamaki in ya samu kansa halin kunci da wahala baya tawaye ga ubangiji yana bin Allah yana da'a da bautar Allah ko da a halin kunci ne abin mamaki ne saboda al'adar mutane idan mutum ya samu kansa halin kunci sai ce ai yanzu yana fafutukar rayuwa saboda haka sai ya daina yi wa Allah biyayya bal ma kila ya saba wa Allah wajen tunanin yadda zai fidda kansa daga wannan kuncin amma ban da mummuni shi yasa manzo Allah ya ce ajaban li amril mu'min shi kan mai imani zaman sa akwai ban mamaki a kowane hali yake al'amarin sa kullahu lahu khair duk alheri ne ko a halin yalwa ko a halin kunci manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama in asabatu yace walaysa zalika li'adin illa lil mu'min wannan halin ba wanda yake samu sai mai imani sai mai imani in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu idan ya samu ni'ima ya samu ci gaba ya samu daukaka sai wa Allah godiya sai jingina wa Allah wannan ni'ima yace Allah kai kamun baya cewa dabara ta ce irin na karuna yace inna ma utitu ala ilmin inda dabara ta ta bani iyawa ta ta bani a'a mai imani baya faɗa haka duk yayin da ya samu ni'ima me yake cewa wannan daga Allah ne rahmar Allah ne ya Allah na gode ma ya Allah ƙara min cikin ni'imarka sannan kuma in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu idan kuma aka ne ya same shi wahala da kunci da bala'ai da ciwo da wane ne da wane ne sai ya yi haƙuri yace haka Allah ya so in jarrabe ni sai ya koma ga Allah a lokacin ma yake ƙara himma yake ƙara dagewa wajen biyayya ga Allah to fa kana khairan lahu sai ya samu alheri kenan manzo Allah yace abin mamaki ba wanda yake samu wani alheri sai wa sai mai imani shi kan a duk halin da ya samu kansa a ciki alheri ne gare shi ba asara bane ko ya samu yalwa baya rabuwa da Allah ko ya samu kunci da walalu baya rabuwa da Allah inna amrahu kullahu lahu khair duk al'amuransa alheri ne wa yake da wannan almu'min wanda ya yarda da Allah mai imani saboda haka almu'min sadiq mai imani na gaskiya yana da rabo mai girma a wajen ubangiji kuma shine zai rayuwa a wannan duniya rayuwa ingantacciya mai dadi saboda me shi a kullum baya cikin tada hankalinsa baya cikin wato fita daga hayyacinsa dan ya samu arzikin duniya ko dan ya samu ya samu kunci shi yasa alhamdulillah mu a cikin mu'minai musulmai baka samun a ce wani ya rataye kansa a ce dan me sai ai dan kuncin rayuwa a'a ai ya san daga Allah ne jarabawa ce baya baya ba ma alhamdulillah amma a wajen arnafa kullum in ka duba sai ka ji labari abin mamaki wani ni'imar ce ta yi masa yawa sai ya rataye kansa ni'imar ta yi mai yawa a sai ka yi mamaki to ai yana da arziki yana da abin duniya to me kai ga kashe kansa ai saboda bai da alaka da Allah ne wai abin da yake kokawa wai ga ni'imar nan amma ya kasa jin dadin ta to me amfanin ta bayar ya ce za ta yi kansa wannan sai a wajen waɗancan da ake ganin suna da duniya duk muna jin labari muna gani me ni'ima fa wanda yake da abin duniya sai a ce wai ya kashe kansa me yasa wai ai ga ni'imar amma ya kasa jin daɗi da ita to in haka ne aiwa ba ba ta da amfani sai za ta yi kashe kansa ko kuma aka ji wani an ce ya kashe kansa dan me wai wahalar duniya a'a mumini baya haka in asabatu sarra shakar faka na khairan la asabatu darra sabar faka na khairan la shi mumini walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ko me ya same shi yana cikin mai? yana cikin godiyar Allah to haka mumini yake kuma wannan ita ce daɗin rayuwar sai ga mutum cikin walwala yana ta dariya yana ta to shi wannan wai me yake da shi ne kan yana da arziki ne ka tambaya ka ce shi a wallahi talaka ne duba gidansa bai da kosi to kuma yake ta cikin a ah, to me zai me zai tada hankali. A yana tare da Allah yana cikin kwanciyar hankali wahalar dama ya san haka ɗabi'a take ta duniya ko dai ka zanto cikin wahala ko cikin nima kuma haka Allah yake rabawa ba a zamowa ɗaya duka sunna ce ta ubangiji saboda haka in ya samu ni'ima kuma ka ganshi kamar rago mutane wannan shine yake da wancan kaza yake da wancan kaza kaga amma kuma yana cikin mutane kamar ba mai arziki ai imanin ke ga arzikin amma kuma ba za ka gane cewa ai yana da alfahari yana ji a'a yana rayuwa kamar kowane mai imani wannan shi yasa manzo Allah ce ajaban li amril mu'min ba wanda yake da wannan saiwa sai mai imani sai mai imani ɗan uwa musulmi kamar yadda muka bayyana mai imani na gaskiya yana bautawa Allah a cikin yalwa da arziki baya alfahari da jiji da kai haka wanda yake halin kunci da wahala yana bauta wa Allah kuma yana sanin hakan jarabawa ce saboda haka abin da yake wajibi a kanmu baki ɗaya, mu kiyaye wannan abin da aka koya mana a cikin addinin mu inda muna da imani na gaskiya idan muka samu ni'ima da yalwa kada mu manta da Allah da bauta masa wajen yi masa godiya bauta Allah cikin ni'ima shine kai wa Allah godiya bisa ni'imar da ya baka kai wa Allah da'a da wannan ni'ima ba ka saba masa ba in kai haka ka ba da haƙƙin godiya na ni'ima kenan ka tsaya ka bauta wa Allah da gaske shi yasa ma manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin da hadisin da Imam Ahmad ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna afdala ibadillahi yawm alqiyamati alhammaduna inna afdala ibadallahi yawmal qiyama Mafifita cikin bayin Allah masu daraja masu matsayi a gobe kiyama alhamduna masu wa Allah godiya Allah ya ma ni'ima ka gode wa Allah wata irin godiya godiyar da'a godiyar biyayya kana cikin ni'ima bai hana ka zuwa sallah ba bai hana ka halartar jana'iza ba bai hana ka duk abin da ake na alheri da kai ake yi ka shiga cikin hammadun cikin zababbun bayan Allah a gobe kiyama nema ba ta hana ka bin Allah ba haka kuma yana daga cikin abin da ya waje ba gare mu mu zama masu haƙuri idan Allah ya jarrabe mu mu bauta wa Allah ibadatu as-sabr war rida wal istislam lillahi ta'ala mu bauta wa Allah ta hanyar haƙuri da yarda da abin da Allah ya hukunta mana haƙuri da me yarda ar-rida wal istislam da sallamawa ga ainihin kaza'ullahi wa abin abinda Allah ya hukunta ba mu yi tawaye ba ba mu juya baya ga barin yi wa Allah da'a ba don kawai muna cikin hali na kunci to ai dama haka abin yake jaraba ce daga Allah a'a mu sani cewa jarabawa sunna ce maziya haka Allah ya hukunta a cikin bayi tunda ka tashi ka kai hankali kai ka san cewa babu garin da ake ta duk masu azumi kamar yadda babu garin da ake ta talakawa ne a'a Allah ya raba gida biyu duk inda ka je zaka tadda wanda Allah ya musu yalwa wasu kuma Allah ya rike sa da gare su dan me saboda jaraba haka Allah ya ga dama ya raba kowane an yi mata haka ne dan a jaraba shi kowane abin da ake bukata a wajen sa ya bi Allah cikin halin da ya samu kansa a ciki saboda haka a lokacin kunci da wahala mu bauta wa Allah ta hanyar biyayya ga umarninsa da dagewa bal ma mai imani na gaskiya yana ƙara himma ne da dagewa wajen bin Allah yayin da ya samu kansa a cikin hali na kunci domin a nan ne yake ƙara samun kusanci zuwa ga Ubangiji don yana da bukata a lokacin halin kunci ya zamo a lokacin ma bawa ya kamata ya fi dagewa saboda ai a lokacin yana buƙatar ya kusanci Allah kuma dama Allah ya gaya mana daga cikin hikima ta jarrabar bawa da kunci shine dan ya samu kusanci zuwa ga Allah don ya samu kusanci zuwa ga Allah Kasancewa ba wanda yake yayi wahala sai Allah Kasancewa ba wanda zai biya ma bukatar ka sai Allah ba wani saboda haka sai ka dage wajen ganawa da ubangiji da gaya masa bukatunka a kowane lokaci kuma haka mai imani na gaskiya ya kamata ya kasance sannan kuma ka yi riko da dukkan sababi domin Allah yana son bawa ya yi riko da sababi a halin da ya jarrabe shi idan ciwo ne ka je ka nemi magani kana yarda da cewa Allah da ya saukar da ciwon ya saukar da maganin ciwon yi ta fafutuka kana roƙon Allah kuma kana riƙo da tabari wannan shine musulunci shine hakikanin imani na gaskiya ka yarda jaraba da ubangiji yama amma kana kokari tunda Allah ya ce ka miƙe ka nemi maganin kana nema idan talauci ne ka yarda cewa jaraba ce amma baka zauna ka yi bacci ba sai ka miƙe ka buga ta neman halas ka buga ta neman saboda me kana cikin jarabawa kuma amma Allah ya ce yana azarta wanda ya sa'ayi ne ma'ana wanda ya kai kawo yana nema a wajen Allah an nema a wajen Allah ba a kwanci ake a daki ai ana nema ba ko a masallaci ba haka bane yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan sai yace me famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi haka Allah yace Allah ya shimfida wannan kasa ya yassare wa bayi mana ya hore ta ga bayi ko ina za ka izo a bayan duniya saboda haka sai Allah ya ce ka yi yawo a bayan ƙasa ka nemi arziki daga Allah kuma ka ci daga halar ɗin da Allah ya baka da alakumul arzu zaruwan sai ce famshu ku tashi ku yi yawo a duniya ku nemi arziki fi mana a lungu lungunta sako sako in kun samu kuma ku ci daga arzikin Allah ku yi wa Allah godiya a nan kuma ranar juma'a me ya gaya mana يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله إن لوكة جمعة أجاء بوتا وألا أي تلا أي أدعى أجيه دبا سيتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله in an ga masallar juma'a a koma ɗaki ko a zauna a yi ta jan tarbiya a masallaci a'a a fita ne ma arzikin Allah Dan me saboda ai sababi ne Allah ya na samun arzikin haka fantashiru fil ardi kowa wannan yi gabas wannan yi yamma wannan yi kudu wa bitahu min fadlillah ku nema daga falalar Allah kana nan falalar azba ko ina amma Allah yake ka miƙe ka nema sai ibaka wannan mai imani ya san wannan ka'ida ta ubangiji da aka jarrabe ka ba ce kuma ka zauna shi kenan kai tagumi ba ka fita ka nema daga arzikin Allah to haka Allah yake san mumini ya zamo mai alkawi المؤمن القوي أحب إلى الله من الضعيف من المؤمن الضعيف mummuni mai ƙarfi wanda yake jajirtacce shi Allah ya fi so fiye da mai rauni wanda yake kasalalle baya ɗeba kauna mummuni daga jarabawa in aka jarrabe shi ya san Allah zai yaye masa kamar yadda ya yayi wa bayi na baya domin jarrabawar da ƙunci ko rashin lafiya ko ƙarancin arziki ba kai kaɗai aka jarraba ba akwai wanda suke bayi sun fi ka daraja a wajen Allah sun fi ka kima mursalai manzanni annabawa sun an jarrabe su an jarrabe su bal ma mafifici cikin halittun Allah annabi Muhammad sulasula an jarrabe shi da kunci dan me dan a gaya maka idan su manya-manyan bayin Allah kai yanzu kana kuka kana cikin kunci to su waɗancan zababbu da aka jarbe su fa in kai kana ji Allah baya san ka baya san waɗancan bayan Allah na ƙware ai ka ce ba ka san Allah yana san su amma me yasa ya jarabe su dan su zama maka aya da darasi amma da aka jarabe me suka yi ba su gushe ba suna bin Allah ba su gushe ba suna bautawa Allah dan jarabawa da ciwo annabi ayyub jaraba da aka mana ciwo ya ana shi bauta Allah ina ai har sai da ciwon ya kai ga cewa ya cinye jijjikinsa abinda ya rage harshen sa da yake zikiri ya ya ubangiji anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin harshen nan nawa idan ya tsaya to shi kenan matsala ta samu don da shi nake bauta maka nake ambatanka kuma bai ce ba ya ubangiji ka jarbe da ciwo ba ya ubangiji ina bai faɗi haka ba cewa yi ni masani ya turu ya Allah kana gani zai cuta ta same ni ka duba lafazi na girmawa ga ubangiji yana cikin wannan wahalar ciwo mai tsanani amma bai ce ba ya Allah ka yaye min wannan ciwo ya Allah ni ba wani ya bai faɗi haka ba cewa yi an ne masa ne ya duru an ta arhamun rahimi ya ubangiji bawanka ne ne. ga cuta ta shafe ni kai ko mai rahama ne mafi jin kai mafi rahama ga bayi ka duba lafazin da ya fada sai Allah ya ce fa kashafna ma bihi min dur sai muka ɗauke cutar saboda me ladabin da yawa Allah ka duba cutar da ya same shi wadda ƙarshen cuta dai yake kowa sai da ya guje masa ba wanda ya rage sai matarsa kaɗai tare shi duk da yana da arziki mutum ne mai daraja da ɗaukaka kowa al'umma ta kewaye shi amma da ciwo ya same shi kowa ya daɗe arzikin babu dama mutane suna zaɓi ne in kana da mamura ko ba haka ba in aka gaba abin da za a samu ɗabiyar ɗan adam ke na cewa me za a samu a wajensa amma bayin Allah na gari ba sa mantawa da Allah kuma suna da lafifi ga Ubangiji idan wannan annabin Allah ne ciwo ya same shi har ya kai wannan gayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidansa ana yin wata uku ga hadisi ingantacce ba dole su kunya ba ko ka taba jin hadisin ba na san kowa ya taba jin hadisin nan zai yi mamaki yace ya akai haka mai daraja wanda yafi kowa a cikin bayin Allah madaukaki wanda Allah ya fifita shi kuma ya aka yi aka bar shi a'a ai a gaya maka ne shi idan ya kai yanzu kwana nawa akai a gidanka ba dole kwana uku ko kwana uku ba taba yayi ba dole ko ya gidanka sai dai ka ce ai tukunya ce abin da ake dorawa amma dai an dora ko ruwa aka dora an dora shi ko wata uku ba abin da suke ci sai me dabino a sha ruwa ai hakuri to yanzu kai ba za ka yi hakuri ka bauta Allah ba kai wa Allah biyayya dan kana jin kana hali na kunci to masu imani na gaskiya su kan suna bin Allah a kowane hali shi yasa ma suna tuna faɗin Allah ta'ala kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin a gaya muku Allah ne yake yaye dukkan damuwa halin da kuke ciki na kunci ku nemi Allah ya yaye muku domin Allah ne yake yaye wa dukkan bayi kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin duk wata wahala duk wata damuwa abin da ake bukata a wajen ku ku rike ubangiji da kyau ku zama masu da'a da biyayya ga Allah haka Allah ya ce in dai mai imani ne to Allah ya maka alƙawari duk wahala da kai shi zai canja maka wata rana abin da ake so a gani a wajen ka shine da'a da biyayya ga Allah wa kazalika nunji almu'minin kamar haka muke tseratar da masu imani a cikin hali na kunci da damuwa da suke cikin uwana shine tahqiq al ya lillah tabbatar da bauta Allah ta gaskiya a kowane hali ka samu kanka a ciki shine alamar imani na gaskiya kai bawan Allah ne kuma baka juya baya ga barin bauta Allah a kowane hali ka samu kanka a ciki a halin yalwa zaka yi ibada ta yarda wato godiya da kuma ainihin yi wa Allah da a cikin ni'imar da yama a halin kunci kuma zaka yarda da abin da Allah ya hukunta zaka yi istislami kai hakuri ka sallama wa abin da Allah ya jarrabe ka kuma ka nemi yarda Allah a cikin wannan ɗan uwana ga watan azumi ya kawo kai 'yan kwanaki kaɗan suka rage lokaci ne da za mu nuna wa Allah cewa mu bayinsa ne na gaske mu tsaya mu bauta wa Allah da gaske banda kasala banda jaja da baya mu zamo masu himma da ja gaba mu zamo masu himma da dagewa wajen neman abin da yake wajen Allah wata ne wanda ake samun yardar Allah a ciki wata ne da ake nannin kalada mu yi azama mu zamo bayan Allah suke bauta Allah a kowane hali muke ciki mu tsaya wajen yin salloli wajen inganta azumi wajen yin sadaka da dukkan ayyukan alkhairi kuma roki Allah ya karba mana ayyukan mu Allah ya zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ya musanya mana hali da ake ciki na kunci da hawa farashi da sauki da kuma ainihin wato sassauci a cikin dukkan al'amura hali na tsoro da ake ciki a gurabe da yawa wannan ƙasa Allah ya amintar da mu dan uwan da cikin wahala a ko ina Allah ya yaye musu ya amintar da su ba su zaman lafiya Allah ta baraka wa ta'ala mana albarka a cikin kasuwancin mu a cikin sanoyin mu Allah ta'ala ya ba mu aminci ya shirya mana matasa da ƴan matan mu baki daya hali na sabo da muke ciki da yawa da ake saba Allah Allah ya ba mu ikon gyara da tuba Allah ta'ala ya ba mu aran lokaci ya yi mana arziki da ganin wata Ramadan kuma ya ba mu iko yi masa biyayya a ciki Allah ya ji magabatan mu iyayen mu da kuma a manyan mu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون